Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai a game da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Ban taɓa yarda da duk wani salo na tashin hankali ba, don haka nake ɗaukar kaina a matsayin wanda bai son fitina, ba ni adawa da kowa, abinda ban yarda da shi ba kuma nake yaƙa shine rashin adalci. Duk abinda ba na gaskiya ba ko adalci ba, ko shakka babu na adawa da shi, musamman rashin adalci da aka nuna wa al'ummar mu adawar da nike da rashin adalcin 'yan mulkin mallaka ne ya sa wasu ke mani mummunan zato suna ɗauka ta mai adawa da jar fata ina adawa da rashin adalci ne kawai amma ban adawa da kowa karfa-karfa ne wanda tabbas ya yi kama da masu motsa jiki gashi da dogon gemu da wata sandar azurfa da da hannunsa ga wata hula a kansa yana kallo irin na ban tsoro biye da kalamansa masu ƙarfi shekaru kusan arba'in da rasuwarsa amma har yanzu tunaninsa na kwakwalwar 'yan siyasar ƙasar shi ta kenya jomo kenyatta ya kasance wanda ya bayar da muhimmiyar gudunmuwa da ba za a taɓa mantawa da ita ba a tarihin kasar kenya My first message to my be Sakona na farko a gare ku al'umma ta shine ku zauna lafiya banda tayar da fitina albarkacin wannan dawowa ta hawa idan muka gama karfi za mu iya kafa ƙasa mai karfi da haɗin kai. Wanda aka zarga da zama jagoran 'yan ta'adda masu tayar da ƙayar baya da suka addabi 'yan mulkin mallaka musamman 'yan mawo-mawo da suka shiga tawaye daga shekarar 1952. waɗanda ke gwagwarmayar nema a maido musu ƙasarsu ta noma da aka ƙwace don baiwa tura 'yan birtaniya an kama jomo kenyatta bayan yi masa shari'a aka maka shi a gidan yari to sai dai sakamakon dagewa kan gwagwarmaya mai zafi da nuna tsananin kishin ƙasarsu da 'yan tawayen ma suka nuna dole turawan birtaniya suka nemi sulhu tare da yin tayin riƙon ƙwarya ga wanda suke kallo a matsayin mai nuna son kai da kuma neman jefa al'ummarsa cikin bata da kuma mutuwa. show Dole mu nuna wa duniya cewa kuskure ne yadda wasu ke ɗaukar mu, saboda ba a fahimce mu ba ne ta hanyar abubuwan da muke aikatawa ne, za su gane cewa lallai mun yi fushi sosai. 'yan uwana ba shakka na yi magana mai tsawo a wannan wuri don haka ba na son ci gaba da yi muku jawabi cikin wannan bakon yare da ke zama na danniya da mulkin mallaka. Bayan sakinsa daga gidan yari ne aka naɗa shi firaminista, sannan ya ayyana samun 'yancin kan ƙasar Kenya ranar 12 ga watan Disamba na 1963 gaban wani jigo na masarautar Birtaniya, duk dunberg wanda ya ziyarci Kenya don halartar wannan biki. An so maganin tutar Birtaniya na sauka ƙasa a cikin wannan dare da aka ware domin Kenya yanzu kuma kallo ya koma kan Kenyatta da ke tsakiyar fili. yanzu kuma ana hau da tutar kenya wacce ke kadawa tana kunshe da launin baki ja sai kore da fari ku karba gaba daya ku karba gaba daya ko kuna barci ne ku karba gaba daya tare da ku za mu tafiyar da mulkin ƙasarmu. Wannan ce rana mafi farin ciki a gare ni a duk tsawon rayuwata. Shekara ɗaya bayan samun 'yancin kai, Kenya ta zama jamhuriya a 1964, kuma Jomo Kenyatta ne shugaba na farko. Sai ku biyo mu don ci gaban shirin tarihin Afirka da muke kawo muku kan rayuwar Jomo Kenyatta. Uh, Yanzu da Kenyatta ya fito daga gidan yari, ina fatan al'amurra za su inganta. Idan aka samu 'yancin kai, muna ganin za a samu makoma ta gari. To sai dai in har Kenyatta ne shugaban ƙasa, ina ganin muna iya fadawa a cikin matsaloli da rigingimu. Jomo Kenyatta ya gaji babbar ƙasa a ƙarshen shekara 1963 da ke kunshe da ƙabilu masu al'adu da ɗabi'u daban-daban. da dole suke buƙatar a basu kariya da tsaro tare da haɗa kawunan su wuri ɗaya lura da cewa wasu ƙabilun ba sa ko gaisawa da junansu idan sun haɗu a titi fararen fata da ke zama 'yan mulkin mallaka na cikin rudani da damuwa game da sabon tsarin gwamnati a fannin ƙasar noma har ma suke ganin cewa za a iya kwace musu gonaki akwai larabawa tsiraru waɗanda suka zo ƙasar lokacin mulkin daular musulunci a shekarun alif ɗari takwas. sai kuma indiyawa kusan dubu ɗari da tamanin da turawan suka ɗauko daga ƙasarsu a matsayin leburori don gina hanyar jirgin ƙasa mai tashi daga tashar ruwan Mombasa zuwa gabar tafkin Victoria. Waɗannan ƙabilu biyu dai larabawa da indiyawa ba su da wata ƙima a idon baƙaƙe 'yan ƙasar kuma ƙawancensu na da rauni. Ko yaya Jomo Kenyatta zai fuskanci waɗannan matsaloli na ƙabilu daban-daban da ke cikin ƙasar? Daga ayyana 'yancin kai abu na farko da kenyatta ya yi shine kwantar da hankulan fararen fata da ke cikin zullumin cewa za a iya karbe musu gonaki ƙarara suke bayyana damuwarsu tare da yin barazanar ficewa daga ƙasar duk da cewa ke rike da mafi yawan tattalin arzikinta to sai dai jomo kenyatta zai yi musu wani tayi na bazata wanda ya ce za a manta da duk abin da ya wuce a share komai a yi sabuwar tafiya a takaice dai ita ce rishin yadda ya yi da fararen fata wanda ya tattaki don ganawa da shiga-shigansu a wani taro da Dr. Jeronge Mungai ministansa na harkokin waje ya halarta. Kan wannan batu mun yi wani taro ne da shugaban a garin Naguru. Yayin taron akwai turawa masu gonaki da dama kuma masu mahimmanci daga cikinsu. Irin wannan magana ba a taɓa yin ta ba a baya, musamman a bainar jama'a. Muna buƙatar ƙudurin doka da zai kori fararen fata ya samu wucewa a majalisa, don haka muke son turbuɗe maganar cikin gaggawa. mu tambaye su su sanar da mu masu filayen na farko ne za a mayar gonakinsu ko yaya zancen zai kasance idan an kwace ƙasar noma daga hannun jar fata suka ce za su sanar da mu idan sun yanke shawara tare da shugaba kenyatta muka je gun taron bayan mun zauna da shi ne ya fara magana mun zaci zai bayyana ranar korar farar fata kwatsam sai muka ji akasin hakan Gama abin da shugaban ke cewa. Oh, Wasu daga cikinmu sun samu labarin cewa Kenyatta mutum ne maras imani wanda ba ku fatan haɗuwa da shi. To gani gabanku, maza da mata don ku ganni da kyau, ni ɗan adam ne kamar ku. Idan na yi muku laifi, ina neman yafewar ku. Idan ni kuka yi wa laifi, ku sani cewa na yafe maku. Da yawa daga cikinku na sani sun damu ainun da abin da ka iya biyo bayan samun 'yancin kanmu. Musamman ma idan an naɗa Kenyatta a matsayin firaminista cewa da shugaban gwamnati ya kamata ku sani cewa ni dai ba zan dubi abin da ya wuce baya ba mun yi afuwa tare da yafewa duk abin da ya wuce bari mu koma wajen tsohon minista dr jerome gimungai That's not what we thought say. Sam, ba mu yi tsammanin abin da zai faɗa fararen fata ba kenan yayin wannan taro. Abin alfahari an watse taron lami lafiya dukkan tambayoyin da aka yi masa yana bayar da amsa daidai da yadda mai tambayar zai gamsu. Ya burge mu sosai a wannan rana, sai dai ya yi mantuwa akan wata magana da muka so ya faɗa fararen fata. Bayan taron sai muka tuna masa lokacin da muka ƙaurace da shi a wani ƙaramin ɗaki. ya ce na ji shawarwarinku amma ban manta da maganar da kuka ce in faɗa wa turawan nan ba amma a ganinsa san bata dace ba sai a yanzu nake ganin dabara da hikimarsa da bai faɗa wa turawa wannan magana ba a lokacin muna cikin yanayi na ƙuruciya waɗanda suka zaku da a kori fararen fata daga kenya gaskiya ya fi mu sanin ya kamata da kuma dattijantaka. Sanin muhimmancin fararen fata a bakin tattalin arzikin ƙasar ne ya sa kenyatta bai goyi bayan korarsu ba asali ma kwantar musu da hankula ya yi kan cewa ba za a kwace musu gonaki ba tare da nada bros mckenzie a matsayin ministan noma sauye-sauyen da ya yi a fannin noma fararen fata ne suka fi cin moriyarsu saboda yankunan da aka tsara baiwa baƙaƙe babu gonakin turawa a kusansu ga misali wasu fararen fatar da suka samu kasar noma mai yawa a 1903 a yankin tuddan da fararen fata kaɗai aka yarda su mallaki gonaki a kansu sun ci gaba da riƙe gonakin tare da ƙara sayan wasu da kuɗaɗen da gwamnati ke basu a matsayin bashi amma da sharaɗin ɗaukar takardar zama ɗan ƙasar kenya wannan wani abu ne mai sauƙi saboda a 1964 birtaniya ta yi wata doka mai cewa duk wanda ke buƙatar jingina zama ɗan ƙasar kenya na iya komawa ga takardarsa ta zama cikakken ɗan birtaniya fararen fata da dama ne dai suka amfana da wannan tallafi abin da ya sa ƙasar ta kenya zama abokiyar hulɗa ga birtaniya wadda birtaniya za ta baiwa taimako mai tsoka magabatan london na son mayar da kenya kyakkyawan misali a idon duniya na ƙasar da ta samu nasarar samun 'yancin kai ba tare da ta kori fararen fata ba sannan da mai gurbin najeriya da a lokacin ke fama da yakin fasasa na biafra jomo kenyatta da ake ɗauka babban maki a can baya yanzu ya koma ɗan gaban goshin turawan birtaniya wanda ake girmamawa turawan mulkin mallakar na yabonsa sosai daga ƙiyayya ya koma wanda ake ƙauna Na gana da Kenyatta, ina zaton babban mutum ne a cikin wannan ƙasa. Yana da ƙarfin faɗa a ji mai girma duk abin da yake son aikatawa na alheri ko shari, al'umma za ta yi masa biyayya. Yayin da fatar Birtaniya ke samun wannan garaɓasa da kariya daga gwamnatin Kenya, su kuwa indiyawa da ke zaune a ƙasar akasin wannan suka sama hatta da baƙaƙen fata na ɗaukar su a matsayin 'yan kaka gida da suka zo don kwashe musu arzikin ƙasa a lokacin da kenya ta samu 'yancin kanta indiyawa dubu sittin ne suka ɗauki takardar zama ɗan ƙasar yayin da saura suka ɗauki fasfot na birtaniya ga alama za su yi da na sani da wannan zaɓi nasu tun ba a je ko ina ba saboda wata sabuwar doka da aka fitar mai cewa duk wani aiki mai tsoka ba za a baiwa ɗan wata ƙasar a gaban 'yan Kenya ba. Wata dokar kuwa hana su ƙananan sana'o'i ta yi, kamar kasuwancin kayan masarufi irin na yau da kullum, ko da cikin ƙauyuka ne. Waɗannan dokoki ana ganin an yi su ne kawai don takurawa Indiyawa. Gwamnatin Kenya har wata doka ta sake ɗauka don taƙaita kwararar Indiyawa a cikin ƙasar. Wani lokaci ma hulɗa da 'yan Afirka na da wahala sosai a gare su. Kenyatta ya buƙaci shiryawa da mayaƙan mawo-mawo waɗanda dubbai daga cikinsu ne suka rasa rayukansu a lokacin gwagwarmayar neman 'yanci waɗanda suka fara fusata da rashin yi musu komai ya zama wajibi a yanzu a nuna musu godiya game da irin ƙoƙarin da suka yi wajen 'yantar da ƙasar kan haka ne aka kai musu ziyara tare da 'yan jarida eh, yanzu ina makomar wannan mutum ɗaya daga cikin mayakan mawo mawo zai zama ɗan ƙasa kamar kowane ɗan ƙasar kenya saboda yanzu ya san cewa ƙasarmu na da tuta daga yau. Yanzu ya zai yi da hannuwansa da ya saba riƙe makamai. Zai haɗa hannuwansa ne ya bani don yi ayyukan ci gaban ƙasa. Are you satisfied, Prime Anya ba za su kasance barazana ga tsaron Kenya ba a yanzu da aka kawo ƙarshen yakin ba sa no, Ko alama ba za su zama barazana ga tsaron ƙasa ba, musamman yanzu da suke da tutar ƙasarsu. Daɗin suke ji babu wata fitina da za su tayar balle tawaye. Abin da suka yi burin samu dama ita ce tutar ƙasarsu. flying over the country. Could you tell us who's Mik sunansa? His name is uh... Sunansa General Mawi Yama. Ya ce mahaifinsa ni ne, zai aikata abin da na sanya shi. Yaushe ka taɓa ganinsa a karan farko? Nan karuwa. Ban taɓa ganinsa ba sai yau. na ba shi tutocin ƙasarmu ƙanana biyu, kaga sai murna yake yana jin daɗi. <laughs> Ko Firaminista zai bayyana mana dalilin da suka sa yake barin duguzar gashi haka? Yana aiki da koyarwar Ingila ce, saboda Samson na da tsabar ƙarfi ne dalilin gashinsa mai tsawo. Ku tambaye shi ko yana mamaki a ce har yanzu akwai fararen fata da yawa a cikin wannan ƙasa ta Kenya da yanzu ta samu 'yancin kanta. Burinsa in fara sanya wa tutar ƙasarmu albarka. Lalle samun tuta na da matuƙar muhimmanci. Sai dai akwai babbar bukata da 'yan ƙasar ke fatan sabuwar gwamnatin ta cika musu alkawarinta. Ita ce kwacewa tare da sake raba ƙasar noma. Sai dai kamar yadda suka yi tsammani abin yanzu ba haka yake ba. Kudaden da gwamnati ke baiwa fararen fata don sayan filayen noma. Kudade ne da aka ranto daga Birtaniya. abin da ke nufin 'yan ƙasar kenya ne za a matsa su biya kuɗaɗen duk da cewa daga kakanninsu ne turawan suka kwace ƙasar noman wannan zargi ne abokan adawar kenyatta ke sukarsa da shi daga cikin mutanen ƙasar miliyan goma da ya kamata a maida gonakinsu da aka kwace dubu talatin da biyar kaɗai suka samu ɗan gurbin da suka tsugunna abin da ke nuni da cewa masu hannun da shuni ne daga cikin baƙaƙe suka samu gonaki ko kuma ƙasar noma. Wannan kuwa duk da cewa gwamnatin na bayar da bashi don sayan filaye da aka kwace daga hannun fararen fata har tsawon shekaru 20. Dole a farko sai mai bukatar filin noman ya zuba fan 200 na Birtaniya. A wani fanni gwamnati ta yi kokari ainin, saboda a can baya fararen fata dubu biyar ke da manyan gonaki, amma bayan sabon tsarin raba ƙasar noma suka ragu zuwa dubu ɗaya da ɗari biyar. yayin da yawan baƙaƙen fata da ke cin moriya a fannin sayar da albarkatun noma ya ƙaru cikin shekaru kaɗan bayan samun 'yancin kai. Misali, kashi arba'in na ganyen shayin da ke matsayin babban abin da ƙasar ke fitarwa baƙaƙen fata ne ke samar da shi. Alhali a can baya, fararen fata kaɗai ne ke da wannan izini. Hakanan ma baƙaƙen fata na cikin waɗanda suke kiwon dabbobi. To sai dai fannin sauranci maka kamar shayi, sukari da wasu tsirrai da ake haɗa magungunan kashe ƙwari. Fararen fata kaɗai ne ke riƙe da wannan kasuwanci. a share ɗaya kuwa masu adawa da kenyatta na zarginsa da rashin taɓaka komai wajen samarwa 'yan tawayen bawa bawa makoma ta gari waɗanda suka kama masa sosai wajen yaƙin sunkuru da fatattakar 'yan mulkin mallaka kyakkyawar hulɗar kenyatta da birtaniya ta sa masa baƙin shini ga sauran 'yan afirka tun sultan na tsibirin zanzibar a shekara ta 1964 sakamakon ta da ƙayar baya ya fusata 'yan ƙasar sosai har ta kai wasu dakarun ƙasashe irin su kenya uganda da tanganyika yin bore bashin rai ya sa 'yan mawa mawo suke ɗaukar makamai tare da sake komawa tawaye cikin wata sabuwar ƙungiya suka raɗawa suna land army a arewacin ƙasar ma babu zaman lafiya 'yan yankin sun ɗauki makamai bukatarsu ita ce a maida su ga babban yankin su na somaliya shekara ɗaya da samun 'yancin kai kenyatta na fuskantar bore a cikin ƙasarsa a karon farko wannan matsala ba ta tsaya a kenya kaɗai ba ta bazu zuwa kasashen Uganda da Tanganyika. Wannan ne ya sa Kenyatta neman taimakon Birtaniya don magance wannan matsalar ta tawaye. Voici le Centaure. C'est un porte-avions anglais qui croise au large des côtes orientales de l'Afrique. Muna ganin Santo babban jirgin ruwan yakin Birtaniya a gabar gabashin Afirka. Helikoptocin da kuke gani na ɗauke da sojojin Burtaniya. Aikin waɗannan dakaru shine murkushe duk wani tawaye a yankunan Tanganyika, Uganda da Kenya. Daga nan ne aka fara fatattakar 'yan tawaye. waɗanda suka zaɓi shiga tawayen su 2,500 a can baya sojoji ne daga wasu ƙasashen afirka sun zaɓi yin bore ne don samun ƙarin albashi ana biyan su sule goma sha biyar kuɗin ƙasar kenya a wata don haka suna buƙatar ƙari fiye da abin da suke samu sannan sun koka cewa dole a kori manyan hafsoshin soja da ke jagorantar su fararen fata 'yan birtaniya waɗannan sojoji su ne bataliyar farko ta tanganika da suka shiga tawaye 'yan tawayen dai a yanzu na cikin daji sun fara yakin sunkuru domin murƙushe kowane irin tawaye dukan sojojin duniya na amfani da salo iri ɗaya ne aiki da bindigogi masu sarrafa kansu sannan da kakakin aika magana nesa. D'abord la Likitoci ne suka biyo bayan dakarun da ke fafatawa. Kimanin sojojin Burtaniya dubu biyar ne suka murkushe 'yan tawayen cikin ƙanƙanin lokaci. fursunonin da aka kama an tattara su ne a wani bariki da ke kusa da garin darus salam oh, yayin da bangaren kenya aka tsare su a barikin lanet an shirya wata kotun soji ta musamman domin yi musu shari'a yaya aka yi wanda ke ikirarin haɗin kan afirka tura dakarun birtaniya murƙushe 'yan tawayen ƙasarsa da bata wuce shekara ɗaya da samun 'yancin kai ba yaya kenyatta zai kare kansa gaban al'ummarsa musamman 'yan mawo-mawo da suka fi kowa rasa rayuka yayin gwagwarmayar neman 'yancin kan ƙasar. Sai ku tarbe mu a cikin shirinmu na gaba don jin amsar waɗannan tambayoyi. Kafin nan, a huta lafiya.